Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Ibrahim ka almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Alhamis tara ga watan Nuwamba na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya don halartar taron bunƙasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiyyar da kasashen Afirka. Bayan haka za ku ji cewa kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan a jamhuriyar Nijar ta bayyana damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsare su ba a kan ka'ida ba a baya-bayan nan. satuttuka biyu zuwa uku wanda suka huce akwai abubuwa wanda suka kama da tsaye da mutane ba a kan ka'ida ba hallau justice in ta ba da sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita ba a yi sai a yi dandajar sakataren kungiyar metar dan batura kenan muna tafa da karin bayani nan gaba sannan za mu kawo muku rahoto na musamman akan hukuncin kotunan zaɓe na soke zaɓukan wasu 'yan majalisa daga jam'iyyar pdp a jihar filato muna kuma tafare da labaran wasanni daga najeriya amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya to assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kulle yomin daga yau dinnan Alhamis a yakin da take yi a Hamas da Hamas a sassan arewacin Gaza. Wannan sanarwar wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na Amurka John Kirby ya yi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin Isra'ila ke gwabzawa da Hamas a birnin Gaza. da yadda wasu ƙarin falasɗinawa ke gudu daga wurin wannan ta wuta da za a rika yi na iya baiwa falasɗinawa zarafin ficewa ta wajen bin wasu lawalolin jin kai kuma wani babban mataki ne na rage barnar da yakin ke yi a cewar kebi shugaban faransa emmanuel macron ya yi jawabin buɗe taro game da gaza a yau dinnan alhamis a birnin paris inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda wakilai daga kasashe sama da hamsin ciki har da amurka da wasu kasashen larabawa da yawa sun hallara ba a gayyaci jami'an gwamnatin isra'ila ba to amma an sanar da su shirin taron tuntuni a cewar ofishin hulɗa da 'yan jarida na macron macron ya yi kiran da a rika ɗan tsagaita wuta a yakin na isra'ila da hamas saboda dalilai na jin jinƙai yana mai cewa tabbatar da tsaron lafiyar farar hula wani abu ne da ba ja a kai yayin da kwamandojin rundunar tsaron isra'ila ke cewa mayakan hamas sun rasa iko da arewacin zirin gaza kuma wai sojojin isra'ila sun shiga har tsakiyar birnin gaza har yanzu akwai wata babbar tambayar da ba a ansa ba wato shin me zai faru da ya wato yankin na falasino da ya daidaice bayan yakin na isra'ila da hamas ya kare Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu dai ya gaya ma kafan labarai ta ABC News a wannan satin cewa Isra'ila za ta nauyin tabbatar da tsaron Gaza zuwa wani lokacin da ba a ƙayyade ba. A ta bakinsa saboda mun ga abin da ke faruwa muddin ba mu ɗau nauyin tabbatar da tsaron ba. To amma da aka tambaye shi kan waɗannan kalaman na Netanyahu, sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken jiya Laraba ya ce amurka ba za ta goyi bayan duk wani sake mamaye gaza shekaru wajen goma sha takwas bayan janyewar da sojojin isra'ila da 'yan kamawuri zauna suka yi a wannan matsatsen yankin ƙasa tun a shekara ta dubi da biyar ba to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya yi tar da abin da ya kira ci gaba da haɗin kai mai haɗari ta fuskar soji tsakanin koriya ta arewa da rasha biyo bayan wasu rahotannin da ke nuna cewa koriya ta arewar na samar ma rasha makamai don amfani da su a yakin da take yi a ukraine wannan al'amari ne mai matukar tayar da hankali ga dukkan mu biyu da ma sauran kasashen duniya a cewar blinken abu ne taron manema labarai a seoul bayan ganawa da ministan harkokin wajen koriya ta kudu park jin babbar hukumar leƙen asirin koriya ta kudu ta yi imanin cewa koriya ta arewa ta tura makaman atilare sama da miliyan guda ma kasar rasha tun a farkon watan agusta wadda ta ce ya kai yawan makaman da rasha ke bukata na tsawon watanni biyu a yakin a ƙarshe ministan harkokin wajen ukraine dmitry kuleba yau alhamis ya yi watsi da duk wani kira na a tattauna da rasha kan mamayar ukraine da ta yi masu cewa ya kamata ukraine ta hau teburin shawara da rasha a wannan lokacin au ba su fahimci al'amarin ba ne au an ruɗe su ne ko kuma dai rashar suke goyon baya don haka suna ma so ne fitin ya dan huta kafin ya sake kai wani babban farmaki abinda kuleba ya rubuta kenan a takafar x kuleba ya ce bai kamata ukraine ta fada cikin wannan tarko ba kuma ba ma za ta fada ba ranar laraba rasha ta ce za ta shiga tattaunawa shugaban ukraine dai vladimir zelensky ya ce bangarensa ba zai shiga wannan tattaunawar ba har sai rasha ta janye dukkanin sojojinta daga wuraren da ta mamaye a ukraine a gaida ibrahim ka almasi garba da ya karanto labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma sai rahotanninmu. A yau Alhamis ne shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya isa birnin Riyadh na kasar Saudiya domin amsa gayyatar shiga taron bunƙasa harkokin kasuwanci da saka jari tsakanin Saudiya da kasashen Afirka. A wata hira da ministan sadarwar Najeriya ɗaya daga cikin 'yan rakiyar shugaba Tinubu ya ce makasudin taron shine jan jan hankalin masu saka jari zuwa Najeriya da kuma ƙarfafa harkokin kasuwanci. Ga ƙarin bayani daga Umar Faruk Musa. ana sa ran a wannan ziyarar da shugaba bola ahmed tinubu zai yi tare da waɗansu manyan kusoshin sa zai ƙoƙarin ya jawo hankalin ƙasashen laraba musamman saudiya wurin zuwa domin saka jari a cikin najeriya da kuma tallafawa najeriya gurin fannoni daban-daban musamman maganar tsaro da kuma batu da ya shafi cinikayya na albarkatun man fetur da kuma kasuwanci wanda dama an daɗe a tarihi ana samun shi tsakanin ƙasar saudiya da sauran ƙasashen larabawa da kuma najeriya da yake ajiyar waɗanda ke raka shugaba bola ahmed tinubu a wannan ziyarar da shugaban hukumar alhazai ta najeriya malam jalal arabi ana ganin cewa tsarin aikin hajji da irin bukatun 'yan najeriya a hada-hadar da aka ga ana wahala a wurin aikin hajji zai kasance ɗaya daga cikin abubuwan da shugaba tinubu zai iya tattaunawa da mahukuntan saudiya domin a yi gyara ta yadda najeriya ba za ta ci gaba da yin kuka ba wannan ziyara babu shakka za ta share hawaye na 'yan najeriya musamman alhazai waɗanda suka daɗe suna cikin kunci ministan yaɗa labaran najeriya alhaji muhammad idris na ɗaya ga daga cikin wanda suka raka shugabacin wannan ziyarar ya yi mun kuma ƙarin haske dangane da muhimmancin ta da irin abubuwan da najeriya ke fatar za ta samu a gurin wannan taron inda yake cewa to wannan dai shine na farko da aka taba yi tarukan da guda biyu ne amma an soke daya saboda rikicin da ake yi tsakanin kasar isra'ila da kasar palestine rikicin da ake da yan hamas to yanzu amma za a yi guda ɗayan na taron larabawa da da afirka don a ah, kyautata dangantaka a kuma da za a wato kyautata zamantakewa da kuma harkokin cinikayya tsakanin waɗannan kasashen guda biyu a wannan shugaba bola ahmed tinubu ya zo yi kenan a gobe ne za a yi wannan taro a nan riyad in allah ya kai mu to amma ta kamar me me najeriya take fata ta samu daga wannan taro ko wannan mu'amala da za a yi da kasashen laraba musamman ita saudiya din To ka san kullum muna neman da dangantaka mai kyau tsakanin mu da kasashen duniya. Na farko saboda mutanen mu suna fita waje ana samun kuma cinikayya a tsakanin 'yan Najeriya da mutanen kasashen waje sannan kuma ita najeriya yanzu tana neman duk wani wanda zai taimaka mata wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar dole ne a tashi tsaye saboda a samu wato kyakkyawan zamantakewa tsakaninmu da kasashe kamar kasashen larabawa abin da ya kawo shugaba amai bola tinubu kenan domin mu samu wannan wato ci gaba na zamantakewa da kuma cinikayya tsakaninmu da da kasashen nan na larabawa to akwai masu ganin cewa dama saudiya takan taimaka wa najeriya a fannoni daban-daban ko na ilimi ko na wasu dabara ko fasahar haƙo mai da kare arziki na mai da sauransu akwai yiwuwar wannan taron ya tuntuɓo wannan koda ta wata hanya da ƙasar za a yi wani haɗin gwiwa ko sa hannu domin a daidaitu kan taimaka ma ƙasar eh, najeriya wannan al'amari ne shi yasa ma aka zo lalle ne za a samu wannan kyakkyawar dangantaka kuma za a ci gaba da samu abubuwa da nasarori da kai Allah ya Ministan yaɗa labarai na Najeriya kenan Alhaji Muhammad Idris wanda ke tare da shugaba Bola Ahmed Tinubu a wannan taron da za a yi na kasashen larabawa da kuma najeriya domin duba hanyoyin da za a bunƙasa cinikayya da mu'amala ta diplomasiya mai kyau tsakanin su umar faruk musa mur amurka a abuja najeriya a gaida umar faruk musa A jamhuriyar Nijar kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan ta nuna damuwa game da yawaitar kama-kaman mutane tare da tsare su ba bisa ka'ida ba duk kuwa da cewa sojojin da suka yi juyin mulki ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar sun sha alwashin mutunta yarjeniyoyin da Nijar ta sakawa hannu ciki har da batun kiyaye 'yancin bil'adama da walwalar jama'a. Wakilin muryar Amurka Sulaiman Mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga birnin Yamai. a taron manema labaran da ta kira kungiyar association de jeunes avocats du niger a jean a takaice ta fara ne da nuna takaicinta kan wasu abubuwa da dama da ta ce suna wakana a 'yan makonnin nan a niger waɗanda suka saba wa tsarin zamantakewar dukkan wata al'ummar da ke fafutuka kan maganar 'yancin bil'adama da tabbatar da aiki da doka Metar Dan Bature shine sakataren kungiyar matasan lauyoyi ta Ajan. Satuttuka biyu zuwa uku wanda suka huce akwai abubuwa wanda suka kama da tsaye da mutane ba a kan ka'ida ba kamar yadda shari'a ta shinhuda hallau justice in ta ba da sakamako na shari'a wanda ya kamata a gudanar da ita ba a yi sai a yi dandajar. A matsayinta na mai fafutukar kare hakkin dan adam kuma wacce ke son a yi komai a kan gaskiya, ƙungiyar Ajan ta ce ba za ta rufe ido tana kallo ana fatali da doka ba. matsalar da a yau girmanta ya kai matsayin da hatta lauyoyi ba sa samun sukunin bin diddigin mutanensu da ke hannun hukumomi. Maitar Bubakar Ali shine shugaban wannan kungiya. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République. cakke dukkan wani wanda ake zargi abu ne da doka ta hannuntawa hukumar 'yan sandan farin kaya ko rundunar tsaro ta jandarmomi waɗanda dukkan su ke karkashin alkali mai tuhuma wato procurer. Ƙungiyar Ajan na kiran majalisar CNSP ta dakatar da kama-kaman mutane ba a kan ka'ida ba sannan ya zama wajibi a mutunta hukuncin kotuna. Haka kuma dukkan mutanen da aka kama a yi musu shari'a ta adalci da gaskiya da ke bukatar a mutunta 'yancin samun kariya. Le droit à un procès équitable qui implique le respect du droit à la défense. Kwana ɗaya bayan da matasan lauyoyi suka fitar da sanarwa su ma wasu lauyoyin na daban da ke karkashin haɗin gwiwar law council sun bayyana damuwa a game da halin da wasu makusantan haɓararren shugaban ƙasa Muhammad Bazoum su kimanin tara ke ciki waɗanda ke tsare yau kwanaki akalla 20 a ma'aikatar tattara bayanan sirri ta DJSA cikin yanayi irin na muzantawa. Nos clients étaient jetés dans les cellules sombres et hermétiquement fermées, coupés du monde extérieur livré au moustique et à la chaleur torride qu'il s'est fait. A ranar farkon juyin mulki, sojojin majalisar CNSP sun sha alwashin mutunta dukkan yarjejeniyoyin ƙasa da ƙasa da Nijar ta saka wa hannu, ciki har da waɗanda suka shafi 'yancin ɗan adam. Sai dai wasu 'yan ƙasa na ganin ba haka abin yake ba a aikace. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma. Kotun sauraron kararrakin zaɓe da ke zama a Abuja na ci gaba da tumɓuke 'ya'yan jam'iyyar PDP a jihar Filato daga mukamansu. Ya zuwa yanzu kotun ta cire sanata ɗaya da 'yan majalisun wakilai guda hudu yayin da ta umarci a sake gudanar da zaben sanata guda da wani na ɗan majalisar wakilai dukansu 'yan jam'iyyar PDP. Wakiliyar muryar Amurka Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton na musamman. A ci gaba da yanke hukunci kan kararrakin zaɓe da kotun ɗaukaka ƙara ke yi a Abuja, ya zuwa yanzu ta tumbuke sanata ɗaya da 'yan majalisun tarayya guda hudu a jihar plateau yayin da ta ayyana a sake zaben sanata guda da gurbin ɗan majalisar wakilai guda a jihar ta plateau waɗanda su 'ya'yan jam'iyyar pdp ne lamarin ya janyo rudani a tsakanin 'yan siyasar jihar musamman manyan jam'iyyun da suka shiga zaben da suka hada da apc labour party da pdp Matsalar ta samo asali ne kan yadda jam'iyyar PDP a jihar ta rabe kashi biyu, ƙarƙashin jagorancin tsohon gwamnan jihar jonajan da tsohon ministan babban birnin tarayya Abuja Jeremiah Usaini waɗanda dukansu tsofaffin sojoji ne. Na nemi jin ƙarin haske kan matsalar da ta kai aka cire 'ya'yan jam'iyyar PDP daga mukamansu. Mr. Emmanuel Macham kusa ne a jam'iyyar ta PDP a jihar Plateau. Wannan abin da ya faru babu ne mai sauƙi ma jam'iyyar mu na PDP ba. kuma mun ɗauke shi sosai cewa abu ne wanda mun bar ma Allah. Mun sha faɗa cewa mu gyara gidanmu saboda wani rana kada wannan abun ya faru. Amma tun farko ma wace matsala kuke da ita a wannan fati? Wato matsalar da mun samu ya taso tun daga lokacin zabubuka na na shugabannin fati daga world level. Tun da an gama zaɓe na 2019 an samu matsala domin a group na pdp sun rabu kashi biyu akwai wayanda suna karkashin jeremiah Useni domin shi ne ya nema gwamna a 2019 hmm. sannan akwai wayanda suna bangare ɗayan to su mutanen wannan bangare ɗayan ba su supportin jeremiah Useni a neman gwamna a 2019 ba to da aka zo za a kafa shugabanni na party suka ce dole da mishi sango ya sauka daga chairman na party wanda kuma ya saukan to amma za a iya zama national su iya siya wa a rectifying wayannan kananan matsalolin sun suna tukuna karami ba su iya ba hmm. har ya zo wurin da wancan group din da shike suna da akwai chairman na local government a lokacin da kuma suna da akwai national officer da shi yana layasin tare da su har sun siya form ma bangaren su na zaben esco ba su siya ma mutanen mu ba mu mutanen mu sanda mun nema kuɗin mu mun zo mu siya form a Abuja duk da ma mun siya fom kusan miliyan ashirin da takwas a abuja mun koma jos sun ce wai fom din fake ne sai ba su bar mutane mu sun participate na zabubuka a awards ba ba su bar in mazaɓin local government an ɗage shi eh, chairman na congress hmm. ya ɗage zaɓen esco na local government saboda covid-19 a 2020 to da ya tafi abuja shi professor maxwell gidado kenan ya eh, chief of staff na adama state government da shi ne jami'a ta tura shi a chairman na congress committee mm. da ya tafi wannan zaben saboda covid-19 ya koma abuja sai su sun zo sun sa wani ya zo ya conducting masu nasu congress banda kungiyar banda mu a ciki mm. har cikin wannan list zuwa abuja kuma abuja sun karɓi wannan list tun da muna ta ce ba a yi da mu ba ba a yi da mu ba ba su saurare mu ba shine duk aka nufa kotu aka shi shiga kotuna barkata a jihar plateau to duk wurin da an je kotu an samu wannan judgment against the party maimakon da party kuma ta zauna ta dube judgment din duk suka dinga ignoring wayannan judgment din saboda shawarwarin da lauyoyin suke basu cewa kansu da damu da shi za a handle abun. Yaya za ku warware wannan matsala tsakanin waɗannan bangarori biyu na PDP tunda kusan za a ce dukan ku cutu kenan tunda an eh, ciccire muku wato 'ya'yanku daga wayannan mukamai. To ya na ina ganin musamman lokaci ya kai wanda shugabannin mu su yarda cewa dole a zo kan tebur a sassanta wannan magana. Domin idan ba a zo kan tebur ɗin ba ma har yanzu akwai gari na a kafa. Domin idan yau national sun ce za su su yi zaben esko a jihar plateau sannan sun ware wani bangare ɗaya bangaren maza su sake koma kotu. yayin da jam'iyyar pdp ke cizon yatsa bisa lamarin ta leko ta koma su ko 'ya'yan jam'iyyar apc suna son barka ne kan shari'un da kotun ta yanke jibrin kamga bancir wanda ya kasance darakta janar na kamfen waɗan takarar gwamna na apc a jihar plateau ya ce su dai sai hamdala mu matsayin jami'ar apc shine cewa mun gamsu da irin hukuncin da kotun ɗaukaka kara take bayarwa domin allah ya kama ranar za wa kowa adalci a najeriya bisa ga tsarin dokan kasa kuma duk wani kace ne ce da ake maro mu da wannan muna so mutanen jihar plateau sani cewa mun yi imani ga allah allah ne yake bada shugabanci za ka shiga zabe kuma ka yi adalci ya zama to cewa an bi tsarin dokan zabe da dokan kasa dan kana suka yi shugabanci mu muna roƙon kowa ya kwantar da hankalin shi duk wani surutu da ake ba abin da zai faru duka mai jihar plateau ne ba wani wanda ya wani sanin plateau duk idan aka gama da shari'an nan duk wanda Allah a ah, yanzu ba an riga an ba ma wansu ba ba lalle bane yau ka bi ka je ka ce sai abin da kai kake so ka saba dokan kasa za a yi ba a yin wannan a daina yaudaran jama'a in kana son shugabanci ka fito fili ka gaya ma jama'a gaskiya inda akwai kuskure ai kuskure ku yi gyara shi kenan da samu ci gaba daga kotun ɗaukaka kara da muke ciki yanzu har zuwa kotun koli muna neman mu ne amma an Allah bai bamu ba wani abu za mu jira sai wani lokaci ba fada ba fitina ba zagi ba komai ana cikin wannan dambarwa ne wasu matasa daga jam'iyyar ta PDP suka fito suka yi zanga-zanga a jiya Laraba don nuna kin amincewarsu da hukuncin da kotun ke yankewa na tattauna da wasu da na tarar a wurin zanga-zangar ne mai suna Gipo Ayuba Hawks. muna zanga-zanga domin a court ta je ta mana abin da tribunal ba ta yi ba so muna jin haushin abin da aka yi shine muna ce mutanen plateau state sun zaɓe zaɓe mutane sai kotu ta karba ta basu wanda ya ci local government ɗaya ya zama senator wanda ya ci local government biyu ya zama senator wanda ya ci local government biyu ya zama house of representative mu kuma ba ma son wannan so mun fito ne don mu yi wannan zanga-zanga mu nuna ma duniya da cewa wani abin da ake mana plateau state ba mu ji daɗin shi ba yanzu wannan zanga-zanga kuna yi cewa ita kotun nan ta sake maido muku da mutane ne ko kuma meye ma'ana wannan eh ta maido mana da mutanen mu dari bisa dari akwai abin da akwai abin da ake ta turance da cewa eh judicial review so yanzu muna so a review wannan abin a dawo da shi domin ita kotun Allah ya isa Supreme Court kenan ba ta yi wannan judgment ba ba ta yi wani pre-election matters kenan ba su yi ba so mu ce tun da ke kotun Allah ya isa ya ce baya cikin leka asirin wasu to me yasa wannan kotun ita ta leka asirin mu so mu muna so wannan kotun wanda Allah ya san ta je ta gaya mana sai a dawo sai a yi judicial review a dawo mana da mutanen mu sunana Matthew Slay mun fito muna so mu karba yancin mu ne in su suka ce ba mu da instruction su duba tun lokacin da a eh, Supreme Court suka yi judgment nasu suka ce na vice president na shi kashi Shatima suka ce party pdp da waɗannan bai shafe waɗannan aka yanke kes aka ba ma shatima yaya yanzu ya zama na mu pdp an yi primary election sai aka ce wa pdp ba su da structure ana rushe mana da zabe kuma mu da muka sa zabe mu kuma ba mu yada ba sunana pam ishaya musa wannan abu ya faru a kano sun fita sun nuna cewa ba su yarda ba yau an revise masu back a maiduguri ma ta faru so mu a plateau mu mun zama mun yi laifin me da ake mana wannan saboda haka mu muna taya mu yi wannan abu ne domin a mayar mana da mutane mu a ofis eh, sunana joel joel titus daga fanshin local government gwamna ya ci zabe muna da 17 local government ya ci zabe a local government guda goma yau ana ce za a kwashe a bama wanda ya faɗi zabe dan dai maganar to ne a plateau state ai ya kamata a tukume ita inec don me ta kawo logon pdp kin gan daga wurin da mun gama amma da suke a eh, inec ita da masaba tana conducting election ta kawo logon pdp ni na san pdp ba ta da damuwa kenan sunana ado aliyu yau an kika duba plateau muna son a yi zaman lafiya da musulmi da krista sabon mu mutanen da ba su arziki a ci gaban kasar nan su suke ja mana wannan abubuwan amma ni ina roƙon shugaban kasa ina roƙon shugaban kasa da ya dora ma yi duba talakoki suke cin wahala yanzu wani abin da ne ci ma bai samu ba ba a zo a hana cikin daɗi a kasan shi yanzu ki duba ɗan najeriya ya zama kamar mutumin ghana ko kuma mutumin kyamaru menene amfani shi kamar ba ɗan najeriya ba ko ba gaskiya ba ne amma kana ga wannan zanga-zanga ne zai samu muku da mafita zanga-zanga nan da muka nuna ba mun nuna ko jin na tashi hankali ko kuma na wani abin nan bane mun nuna a yi canji abin da tarabuna da apil suke yi ba su bane mafita a rayuwa ni abin zan ga musu to su ji tsoron Allah akwai mutuwa a rayuwa daga cikin yan majalisar dokokin jihar Plateau 24 jami'iyar PDP na da mambobi goma sha shida jami'iyar APC na da guda bakwai yayin da jami'iyar YPP ke da kujera ɗaya tilo Sauran shari'un da ke gaban kotun ɗaukaka ƙarar su ne na 'yan majalisun dokoki da na gwamnan jihar Plateau da ke zama ɗan jam'iyyar PDP, wanda al'ummar jihar ke zuba idon ganin yadda za ta kaya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab Babaji, to yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. mai saurare barka da kamo gidan radiyon sashen hausar a amurka a daidai wannan lokaci da ke cillo da labaran wasanni inda shirin na yau tattaunawa ce da mai sharha kan kwallon kafa ya tsokaci kan fafutukar da ake yi a fagen kulob club na kasashen turai ya kuma duba yadda fafutukar da kasashen afirka ke yi musamman najeriya domin samun cancantar shiga kwallon duniya malam muhammadu dandare gare ka. Waɗanda suka samu shigewa zagaye na sha shida din kenan na kulab eh, guda sha shida shine rano 16 akwai Real Madrid daga Spain da kuma Real Sociedad. Sai Bayern Munich daga Germany, sai Manchester City daga Ingila, sai RB Leipzig da su daga kasar Jamus, sai kuma Inter Milan daga Italiya. su ne guda shida waɗanda suka samu tsallakawa daga yanzu sauran kuma akwai waɗanda suna bukatan maki kaɗan su tsallaka saura kuma akwai waɗanda komi na iya faruwa musamman kamar su group na Borussia timur da PSG da Inter Milan da Newcastle kowa na iya tsallakewa kuma ana iya cire kowa wato wannan dai karo su barcelona su man eh, barcelona suna ɗaya daga cikin waɗanda suna ɗan neman maki kaɗan ne su tsallaka domin ya suna da maki tara to amma su din ma dai har yanzu dai tana kasa tana dabo don akwai sauran kura gaskiya sai in sun sake kokari in suka ci to sun tsallaka. Manchester United ba. To Manchester United ba za a ce an cire su ba amma abin yana nuna musu danja domin su ne na karkashin teburin su wanda haka yana nuna in haka za a tafi to ko kofin Europa ma ba za su samu zuwa wakil amma sun kara kokari komi na iya faruwa za su iya kwalifai na champion din ko kuma kokarin su ya tsaya iya zuwa europa to idan ka duba tabukawan da barcelona take ganin da cewar a jere sau eh. biyar fa kenan ana cinta ya eh, shi kocin su jabi na ji ana eh. faman cewa ko kaman za a sake shi ne ya ne haka dai gaskiya a yadda abin yake tafiya a yanzu kamar su bai kamata a ce ma sun fara taron haka ba domin shi za a iya fahimtar mu yana iya bakin kokarinsa domin su ai yana da wahala ma a ce ba su tsallaka ba inda yanzu suna da koyin tara ai suna da wasa ɗaya tare da wasu karamar wanda daga cikin wasa guda biyu ne wanda kuma zai wahala a ce ba ba su yi nasarar wannan wasan ba ko a wasanni na na kofin na sitan ne mm. ai ba a ce rashin kokarin su yayi yawan da har za a ce za a shi ba mm. kamar irin na Manchester United da shine ya fi nuna cewa kamar wata gida za su canja kwatsen su nan ba da rabewa ba to mu dan duba fagen premier yaya eh. wani irin waina ne ake tona to a duniya dai a yanzu haka waɗanda suke suke rike da teburin ma a baya su ne eh, Tottenham Tottenham Hotspur to kuma su din ma sun samu koma baya wannan sati wannan wasa da aka yi wanda aka sha su biyu da aka sha su hudu da da biyu wasan su da da Chelsea hmm. wanda suka samu jan kati guda biyu wanda yan wasan su biyu suka fita to a gaskiya ya da nuna cewa ne kenan har yanzu dai ba a san maciciwo ba yawwa tunda yanzu man city mancan city sun sake samun dama ga kuma arsenal to ga ita tottenham din liverpool ma dai abin nasu da ya gashi dai yau dan yi fari gobe ya baki mai shara kenan malam muhammadu dandare da gloha muhammadu mana amurka daga bauchi a nigeria a gaida abdulwahab muhammad to yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaicen shugaban Amurka koko shugaban Amurka ta White House ta ce Isra'ila ta fara aiwatar da wani tsarin tsagaita wuta na tsawon sa'o'i hudu kulla yomin daga yau dinnan Alhamis a yakin da take yi da Hamas a sassan arewacin Gaza. wannan sanarwa wadda mai bayar da shawara kan tsaron ƙasa na amurka john kirby ya yi ta zo ne a daidai lokacin da sojojin isra'ila ke gwabzawa da hamas a birnin gaza ta yadda wasu ƙarin falisdinawa ke gudu daga wurin shugaban faransa emmanuel macron ya yi jawabin buɗe taro game da gaza a yau dinnan alhamis a birnin paris inda ya jaddada cewa dukkanin rayuka na da daraja iri guda wakilai daga kasashe sama da hamsin ciki har da amurka da wasu kasashen larabawa da dama sun hallara ba a gayyaci jami'an gwamnatin isra'ila ba to amma an sanar da su shirin taron tuntuni a cewar ofishin hulɗa na 'yan jarida na macron Masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Jumbe Hamza. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.